على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون akan mu canza abin da kuke kai na halitta ko na sura daga yadda kuka san shi kuma mu fare ku a wata surar da halittar da ba ku san irinta ba